A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa 'yan sanda a Senegal sun harba hayaki mai sa hawaye kan ɗaruruwan masu zanga-zangar ɗage babban zaben ƙasar. A can jihar Neja ta Najeriya ma an shafe tsawon wunin yau ana zanga-zangar tsadar rayuwa. abinci ya yi tsada shinkafa dubu biyu gari masara dubu sha biyar da dari biyar dun da na zo duniya ne ba taba ga irin wannan ba a jamhuriyar nijar kuwa cutar muran tsuntsaye ce ta bulla lamarin da ya haddasa wa masu gidajen kaji mummunar asara shin kowane mataki hukumomi ke ɗauka an kashe duk wanda adda rai sannan an ka gina rami an ka su kuma an sa magani wanda ka disinfectant wuri avec de virus wanda kashe kwayar cuta Salihu da musman shine sunana amma kafin mu je ga waɗannan da ma ƙarin wasu batutuwa ga Muhammad Tijani Hassan da labaran duniya. DW labarun duniya. Ƙasar Spain ta sanar da ware tallafin makudan kuɗaɗe ga hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yankin Falasɗinu. Sakataren harkokin wajen Amurka ya isa Saudiya domin soma ran gadi a yankin gabas ta tsakiya. Ƙungiyar Tarayyar Afirka na taro a birnin Brazzaville na Congo kan rikicin ƙasar Libya. Ƙasar Spain ta sanar a wannan litinin da ware tallafin gaggawa na euro miliyan uku da rabi ga hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya da ke yankin Falasɗinu. wacce ke fuskantar barazanar katsewar tallafi daga ƙasashe da dama bayan zargin cewa da hannun ma'aikatanta a harin da Hamas ta kai wa Isra'ila. Yayin da yake sanar da wannan tallafi, ministan harkokin wajen Spain, Jose Luis Alvarez, ya ce akwai damuwa mai matukar haɗari a makonni masu zuwa idan ayyukan jin kai suka taɓarɓare a zirin Gaza. A cewar babban jami'in diplomasiyan tarayyar Turai Joseph Borrell, tallafin da aka katsewa hukumar a halin yanzu ya kai dalar amurka miliyan 440 kusan rabin kudaden da take bukata a wannan shekara ta 2024 dama dai a cikin kungiyar tarayyar turai kasar spain ta kasance mai adawa da matakin isra'ila tun bayan farmakin da ta kaddamar kan kungiyar hamas da waɗansu ƙasashe ciki har da amurka suka bayyana a matsayin ta 'yan ta'adda domin ɗaukar fansa kan harin ranar bakwai ga watan oktoban bara. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken ya isa ƙasar Saudiya a yau Litinin. Zangon farko na rangadin da zai yi a yankin gabas ta tsakiya a ƙoƙarin samar da sabuwar yarjejeniyar tsagaita wuta a asirin Gaza. Wannan ne karo na biyar da jami'in diplomasiyar ke zuwa yankin tun bayan fara rikicin Isra'ila da ƙungiyar Hamas wanda ke cika watanni biyar da ɓarkewa a wannan makon. bayan saudiya ziyarar za ta kai shi kasashen qatar da masar da isra'ila da kuma yankin gabar yamma da kogin jordan a wani labarin kuma firaministan isra'ila benjamin netanyahu ya ce ba zai amince da sharuɗan da ƙungiyar hamas ta gindaya ba kan sakin ragowar mutanen da take garkuwa da su a ɗaya gefe kuma ministan harkokin wajen ƙasar faransa stefan sejourne wanda shi ma ya kai ziyara Isra'ila ya wa Netanyahu cewa dole Isra'ila ta kawo ƙarshen musgunawar Yahudawa da ke zaune a yankunan Falasɗinawa da suka mamaye a birnin Kudus da ɓangarorin biyu ke takaddama a kansa. Ana shan labaran ne daga nan sashen Hausa na DW. Kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya na zama a wannan litinin bisa buƙatar ƙasar Rasha. domin yin muhawara kan hare-haren ɗaukar fansa da amurka ta kai a iraki da siriya a matsayin martani kan kisan sojojinta uku a kudancin kasar jordan inda ta ɗora alhakin akan ƙungiyoyi masu alaƙa da iran a cikin wata wasiƙa da kwamitin sulhun na majalisar ɗinkin duniya ya wallafa a yau ya ambato jakadan iran a majalisar na cewa zargin da washington ke yi ma tahiran akan harin na ranar 28 ga watan janairu baya da tushe ma'aikatar harkokin wajen rasha dai ta yi tir da hare-haren da ta siffanta da mataki na wuce gona da iri kan kasashe masu cin gashin kansu tare kuma da zargin amurka da tayar da fitina a yankin gabas ta tsakiya kwamitin koli na kungiyar tarayyar afirka na taro a wannan litinin a brazzaville babban birnin kasar congo domin tattauna batun dawo da zaman lafiya a kasar libya wacce yakin basasa ya daidaita tun shekarar 2011 taron da ke zama karo na goma sha ɗaya tun bayan kafa ƙungiyar ta au an shirya shi ne domin share fagen babban taron sulhu a tsakanin ɓangarorin da ke gaba da juna a libya wanda aka tanadi gudanarwa a ranar 28 ga watan afrilu mai zuwa shugaban ƙasar congo denis sassou nguesso da ke jagorantar kwamitin ya ce suna goyon baya 100 bisa 100 duk wani yunkuri na magance rikicin libya cikin ruwan sanyi ta hanyar tattaunawa da juna kafin a shirya zaɓe domin ɗora ƙasar ta arewacin afirka kan tafarkin dimokuraɗiyya a cewar ƙungiyar tarayyar afirka rikicin na ƙasar libya wanda ya ɓarke bayan mutuwar mu'amar kaddafi ya yi wa ƙasar mummunar illa a fannoni da dama da suka haifar da taɓarɓarewar tsaro wanda ya bazi zuwa yankin sahel da tattalin arziki da kuma siyasa ƙarshen labaran kenan a halin yanzu To madalla gaida Muhammad Tijjani Hassan da ya karanto labaran duniya daga nan sashen Hausa na DW. DW harkokin yau. To a rahotannin namu na wannan maraicin za ku ji masana tattalin arziki a Najeriya na nuna shakku kan matakan da babban bankin kasar CBN ke ɗauka domin ceto darajar Naira. Za kuma ku ji yadda masu ababen hawa a jamhuriyar Kamaru ke kokawa kan ƙarin farashin man fetur. Sannan baya ga wannan akwai cikakken labarin wasanni duk dai a cikin shirin. Amma za mu faro shirin ne ɗungurungum daga siyasar Senegal. ana zaman tankiya a kasar senegal sakamakon matakin soke gudanar da zaben shugaban kasa da aka tsara ranar 25 ga wannan watan na fabrairu har zuwa wani lokacin da ba a tantance ba shugaban kasar Macky Sall ne dai ya sanar da ɗage zaben abin da ya haifar da sabon rikicin siyasa ga rahoton suleiman babayo 'Yan sanda sun yi amfani da hayaki mai saka hawaye domin tarwatsa masu zanga-zanga da ke adawa da matakin shugaba makisal. na jinkirta zaben shugaban ƙasa har sai abin da hali ya yi a ƙasar da ke yankin yammacin Afirka wadda take zama inda sojoji ba su taɓa yin juyin mulki ba a yankin. Ga abin da wasu daga cikin 'yan ƙasar ta Senegal da suka fusata game da matakin shugaban ƙasar ke cewa. Baya son ya bar kasar mu cikin kwanciyar hankali, ya bar mana ƙasa, za mu zaɓi wani. Haka ya yi kama da juyin mulki ga kundin tsarin mulki ba mu yi tsammanin jinkirta wannan zaben ba. Mun gaji shekaru goma sha biyu da suka gabata haka aka yi, me ya ce, ba ma jinkirta zaɓe ba shi ya mallaki wannan ƙasa ba. Mutane da dama sun harzuka sakamakon matakin shugaba maki Sal na Senegal bayan jawabin da ya gabatar na jinkirta zaben zaben da aka tsara ranar 25 ga wannan wata na fabrairu musamman a birnin dakar fadar gwamnatin kasar tuni 'yan adawa da 'yan gwagwarmaya suka kaddamar da yakin neman zaɓe duk da matakin jinkirtawa da shugaban kasar ya ɗauka alun baro yana cikin mambobin yakin neman zaben ɗan takara basiru duyamen pai wanda yake takara a zaben na shekara ta 2024 kuma alin baro ya nuna takaici game da tauye kundin tsarin mulkin kasar sannan ya kara da cewa gare mu kundin tsarin mulki shine littafinmu mai tsarki ba ma tattaunawa muna duba kundin tsarin mulki ne kuma yanayin da ake ciki an kai kashi hamsin cikin ɗari ka je ka yi zaɓe ka dawo wannan shine ba ma buƙatar komai mun san 'yan takararmu Matakin ɗage zaben wani abu ne da aka tsara a cewar mai goyon bayan Usman Sanko ɗaya daga cikin jagororin 'yan adawa kuma masanin na'ura mai kwakwalwan Walodio ya ci gaba da cewa euh, Muna sane akwai tsararre game da jinkirta zaben ba abu ne da ya zo lokaci guda ba, ina tsammani za a samu zaman lafiya idan aka yi tattaunawa ta gaskiya. 'Yan adawa sun ci gaba da yakin neman zaɓe kamar yadda aka tsara ƙarƙashin kotun tsarin mulki gabanin jinkirta zaben da shugaba Maki sal ya yi. 'Yan adawa da dama sun nuna takaicin jinkirta zaben har sai illa masha Allahu. Mamadu Mignan Diop yana cikin 'yan kungiyoyin fararen hula na ƙasar ta Senegal. ko an kira tattaunawa ko yarjejeniya ko tattaunawa ta ƙasa baki ɗaya yana da mahimmanci ga duk 'yan siyasa ƙanana da manya a Senegal su yi magana da juna. Senegal ce take da mahimmanci ga abin da ake yi. A wannan litinin majalisar dokokin ƙasar ta Senegal ta tattauna batun lokacin da ake artabu tsakanin jami'an tsaro da masu zanga-zanga a wajen zauren majalisar kuma kungiyar tarayyar afirka da kungiyar bunƙasa tattalin arzikin ƙasashen afirka ta yamma ecowas ko yawo duk sun nuna damuwa game da yanayin da ake ciki a ƙasar ta senegal To a gaida Suleiman Babayo da wannan rahoton. To a yayin da ake ci gaba da nuna adawa da matakin ɗage zaben ƙasar ta Senegal da shugaba Macky Sall ya shugabannin ƙungiyoyin fararen hula a yammacin nahiyar Afirka irin su Nuhu Muhammadu Arzuka na ƙungiyar farar hula ta MPCR a jamhuriyar Niger na ganin irin wannan mataki zai iya gurgunta demokradiyya a yankin da a baya-bayan nan ya fuskanci ƙaruwar juye-juyen mulki. A hira da na da shi daga nan Bon na fara ne da tambayar sayar waɗanda suke kallon matakin na ɗage babban zaben ƙasa da shugaba Maki Sall ya yi. Ni a nau gani abin da yake faruwa Maki Sall Allah ne ya kama shi. Me yasa ka faɗi haka? irin matakan da suka ɗauka tare da sauran ƙasashe musamman sabon shugabannin ƙasashe da ma eh, alasan watara da umbalo na guinea bissau da kuma talon na ƙasar benin ga irin yadda na ci suka taka rawarsu bisa kan irin abin da suke cewa ana yi ba daidai ba kenan yau in Allah ya ka lokacin da gashi kiri-kiri Allah ya kama shi shi ma kisal da kanshi ya ce yau zai daga zaɓe kamin ra'ayi zaɓe kundin tsarin mulki na ƙasar senegal ya ce lalle cikin tsarin zaɓe shugaban ƙasa shi ke yin ƙuduri wanda za a sa ranar zaɓe kuma ya yi kuduri wanda zai sa a kira mutane eh, a buɗe kamfani duka wannan shi na cikin aikin shi amma an ce yana iya yi amma ba a ce yana iya sake ba. Yau wato kamar hujjar da ya bayar ita ce ta a dan ba da lokaci saboda a samu daidaito tsakanin majalisar dokokin kasar da kuma kotun babban kotun kasar da ya yi maganar cewa wasu ba za a ba su dama su tsaya takara ba saboda sun mallaki takardun zama wasu ƙasashen bayan ita senegal babu wannan tun da wannan kotun koli kotun nan da ta yanke wannan in akwai kuskuren da aka yi sai in an aiwatar da abu ba shi ne da bakin magana in an yi wanda ba daidai ba ai magana kotu ce kotu ita ce take rantsa take tsaye da wanda ke taka wanda take ba izini in ta ba wani izini aka iske akwai an yi ba daidai ba to lokacin nan ana iya ɗauko magana a hurdo ta a ce a kawo kuma a maido ta can gaba amma ba shi ba ne a matsayin shi na shugaba wanda ya kare wa'adin shi kuma ana gobe za a yin za a fara eh, abin nan kamfani na zaɓe ya ce ya soke ƙudurin nan da ya ɗauka kamar ya kuke kallon wannan matakin haka zai shafi demokradiyyar senegal ganin cewa tana ɗaya daga cikin kasashen ah, afirka kalilan da ba a taɓa juyin mulki ba ya yi abubuwan da abin da abin ba a taɓa yi ba cikin waɗanda duka shugaba uku da suka wuce gaba shine yanzu zai yi wannan abin da zai iya haddasa rikici da fitina da tashin hankalin da zai iya sama demokrasi in ta ƙasar eh, abin nan ta ƙasar senegal ta gurgunce tunda wanga tsarin yadda ya yi ba demokrasi ba ne shine aka ce ma kudeta kudeta eh, constitutional ya yi ma kundin tsarin mulki juyin mulki a kan shi yaya hakan zai shafi bangaren adawa ganin cewa an ma kama wasu daga cikin shugabannin jam'iyyun adawa haka wannan ba shakka dole ne ƙasar senegal ta cance kanta cikin wanga mugun ta'adi za a ci ai bai dace ba a ci cikin tsarin mulkin demokrasiya a iska ana wani rikici ana wada ana wadace wadace bai kamata su yi abin da zai kawo ma ƙasa irin rikita wanda ba su da daɗi ba Nuhu Muhammadu Arzuka shugaban kungiyar farar hula ta MPCR a jamhuriyar Nijar kenan. To idan muka nufi Najeriya 'yan sanda sun tarwatsa ɗaruruwan masu zanga-zanga a garin Mina na jihar Niger da ke ƙasar. Masu zanga-zangar waɗanda suka rufe manyan tituna don nuna damuwarsu kan tsadar rayuwa da ake fama da ita a ƙasar sun riƙa ɗaga alluna don nuna rashin jin daɗin su Abokin aiki na Uwais Abubakar Idris ya bibi zanga-zangar ga kuma rahoton da ya aiko mana daga Abuja. tunda sanyin safiya ne dai masu zanga-zangar ta lumana da suka nuna ɓacin ransu a kan tsadar rayuwar da suka ce ta jefa su cikin mawuyacin hali suka fito suka yi dafifi a kan titi inda mafi yawan su da suka shiga zanga-zangar mata ne suna bayyana cewa turafa ta fara kaiwa bango don haka gwamnati ɗauki mataki na sauƙaƙa masu halin da suke ciki. Amduba Abubakar na cikin matan da suka yi zanga-zangar. Abinci ya yi tsada, shinkafa dubu biyu, gari masara dubu sha biyar da dari biyar. Ana sai da duka, dukowa na sai da abin da ya gada ma gashi muna Februari. Abincin gona na fitowa, komi na tsada, ni tun da na fita duniyan nan. Dun da na zo duniya ni ban taba ga irin wannan ba. wallahi ban taba gani ba don Allah da tinubu ne da lolo ne da duka ne da Allah su taimake mu. Masu zanga-zangar da suka riƙe kwalayen da aka rubuta kalamai na nuna fushi da tsadar rayuwa sun taru ne a shataletalen fakungu da ke garin Mina suna buƙatar lallai gwamnati ta ɗauki mataki. Akwai dai mazajen da suka rufawa matan baya domin nuna goyon baya akan wannan zanga-zangar da suka yi a garin na Mina. inda suka tushe hanyar da take fitowa daga mina zuwa bidda ismail haruna wani magidanci ne da ya shiga zanga-zangar wannan abu mata suke yin sa kuma muka fito muka mara musu baya saboda mu muke zuwa mu je mu nemo mu kawo musu sun nuna sun fi mu kishin abun nan kullum kwanan duniya ƙarin kuɗin abinci yau ko gurin mai shayi ka je ka zauna lifton kawai za a baka shi naira tamanin ko naira ɗari shugabannin nan mun tsaya mun zaɓe su da ƙuri'o'inmu amma ba su damu da mu ba to yau ina suke son mu sa kawunanmu hatsaniya dai ta kaure a lokacin da mataimakin gwamnan jihar ta neja ke yi wa masu zanga-zangar jawabi inda wani matashi ya nemi taɓa hular mataimakin gwamnan jihar ta neja yakubu garba daga baya gwamnan jihar ta neja wani umar muhammad bago ya bayyana matakan da suke ɗauka a yanzu gwamnati tana nan tana kame-kame na wayanda suka kawo wannan irin tashin hankalin saboda ruwa ba ta tsami a banza amma bayan haka da hakika rayuwa ya tsada kuma gaskiya ana cikin wani lokaci saboda haka muna kira da gwamnati babba da gwamnati namu ma mu samu waraka da za samu mutane a zaman sauki an je ana kwashe abinci a ƙauyuka a hannun talakawa an tara su a sito ana jira azumi ya zo ko kuma farashi ya ƙaru sannan a fito da shi. tsadar rayuwa dai ta sanya mummunan hauhawar farashin kayayyaki musamman na abinci da ta jefa rayuwar miliyoyin 'yan najeriya cikin hali na wahala duk da arzikin da ƙasar ke da shi a yanayi na ga ƙoshi ga kwanan yunwa. wai Abubakar Idris, DW Hausa daga Abuja, Najeriya. To a gaida waisu da wannan rahoton har yanzu dai muna Najeriyar. A yayin da babban bankin kasar CBN ke kokarin fito da sabbin tsare-tsare domin ceto darajar kuɗin kasar da ta faɗi warwas, masana tattalin arziki na nuna shakku kan yiwuwar tasirin matakan da bankin ke ɗauka. Wakilinmu na yankin Niger Delta Muhammad Bello ya duba mana wannan batu ga kuma rahoton da ya haɗa mana. sabbin tsare-tsaren da da babban bankin na cbn din ya bujiro da su a baya-bayan nan sun hada da soke damar da bankunan kasar ke da shi na karbar kudaden da ake aikowa daga kasashen ƙetare wato international money transfer sannan ya soke sabbin lasisin samun damar yin hakan ga bankunan musamman ma kafafen hada-hadar kudade irin su op da money points da sauransu waɗannan matakai dai in ji cbn din a ganinsa za su samar da ƙarin daidaito a kasuwar hada-hadar kudaden ta hanyar samar da isasshen kudade na dala a kasuwar haka kuma babban bankin ya umarci da bankunan su rage zarmewa a hada-hadar kudaden na waje kodayake dai ya umarce su da sai da dalar da zarar sun fahimci karancin dalar a kasuwa Dr. Ahmad Umar tsohon manajan bankin Keystone ne a kasar. Lalube kawai babban banki take yi cikin duhu sun shiga rudani ba a san mata ina za a kamo ba. To sisa kake ta ganin waɗannan cycles din yau daban gobe jibi daga an yi wannan tunani a ji a fito da wannan magana na gaskiya shine demand da ake yi na dalan ya fi karfin abin da yake shigowa ishu din da central bank din ta ki ta yi addressing dole shi za a koma yaya za a yi mu fara production production ya kasance cewa abubuwa da yawa da muke muka dogara daga turai akan a shigo mana da su mu fara yin su a nan alhaji kabiru musa jibiya kwararre ne kan hada-hadar kudade a ƙasar? shi ma ga abin da yake cewa. Ni a na ra'ayi ban ganin zai iya rage ko ya kara wasu abubuwa ga dai yanzu gaskiya magana ba mamaki dai ko idan a wasu dokoki da za a shigo da su nan gaba za a iya samu haka kusan idan ka lura ko ciniki za ka yi nan najeriya najeriya ce amma sai ka ga an ce sai an yi ciniki ta dala eh abubuwan da sun lalace kuma duk wanda ka san yana da kuɗi goma ya dauki ya je sai dala ya ajiye. wani dan canji a fatakwal alhaji salisu ikara ya tabbatar da cewar ba su ma fahimci inda aka dosa ba. ni dai dan canji ne amma gaskiya akan magana harkar canji ni kaina ban san inda aka sa gaba ba ina ganin dai a lalace zan kai shekara ashirin da bakwai ina harkar canji to sai dai wani hanzari ba gudu ba shine na karin wani matsi ga 'yan najeriya ganin gwamnati ta kara kudin fitan kayayyakin da ake sayowa daga kasashen waje da kaso 48.49 cikin 100 kuma daga dukkanin alamu dan najeriya zai fi sanin radadin hakan ne in ya zo sayan misali magungunan da ake aunowa daga wajen domin yanzu an nunar inhaler maganin masu asma da da yake naira dubu da biyar yanzu an ce ya kai naira dubu hamsin. Mr. Ignatius Chukwu mai sharhi ne a harkokin tattalin arziki. I have said it many times that once your revenue is down, once your foreign e, e, earning is very very down, the government of the day. Ya ce na sha faɗin cewar da zarar kuɗaɗen shigar ƙasa suka ja baya, to ƙasa za ta shiga fargaba daga nan ne kafofin gwamnati irin su CBN za su fara tunanin ta inda kudade za su fito ta hanyoyi kamar na ƙara haraji kan kayayyaki kuma ko da ragewa aka yi kamar a baya can ko da yaushe akwai rukunin jama'ar da za su jira raɗaɗin ko matsawar dogaro ya ci gaba kan ɗanyen mai to ko za a yi ta gudu ne guri guda kuma halin da ake ciki kenan. revenue from oil is very small. It's no longer able to cater for all the imports and all the spending and all the stealing. Muhammad Bello, DW Hausa, Niger Delta. To daga faɗi tashin tattalin arziki a Najeriya sai kuma na barkewar annoba a makwabciyarta jamhuriyar Nijar. Hukumomi a Yamai babban birnin jamhuriyar Nijar ɗin sun sanar da bullar cutar murar tsuntsaye a wasu gonaki. Sanarwar ta biyo bayan gano mace-mace da dama ne na tsuntsaye a yankin. Wakilinmu na Yamai ɗin Salisu Bukari na ɗauke da rahoto. tun da waje 27 ga watan da ya shuɗe ne na janairu ma'aikatar kula da lafiyar dabbobi ta birnin yamai da ke bi sau da kafa wannan batu na bullar murar tsuntsaye wanda bayan da bincike ya tabbatar da zargin da ake ya zama na gaskiya na cewa murar tsuntsaye ce ta sanya ofishin gwamnan birnin yamai ya dauki kudirin doka domin sanar da cutar a hukumance da kuma matakan ɗauka da suka hada da kashe dukkanin kajin ko tsuntsaye da aka samu a wannan wuri inda cutar ta bulla har ma da killace birnin bisa faɗin murabba'in kilomita goma inda ake ganin tsuntsayen da ke cikin wannan yanki ka iya kasancewa cikin haɗari kuma dole ne a yi taka tsantsan tare da sanar da hukumomi duk wasu mace-mace da aka fuskanta na kaji ko kuma sauran tsuntsaye wanda ba a saba ganin irinsa ba. Dr. Abubakar Ramu shine babban daraktan ƙasa mai kula da lafiyar dabbobi a ofishin Minista noma da kiwon lafiyar dabbobi. Wannan declaration ke ita ta ce an samu ka na fuwaye cikin garin nyame kenan ya kamata a gane cikin garin nyame na kuma ko cikin garin nyame rashin lahiya ta wadda an samu cikin gida maza maza an ka tare mun ka hana ko dan bisa guda mai rai ko wani tacce shi tare cikin exploitation watan cikin gidan nan mezur ta biyu an kashe duk wanda adda rai sannan an ka gina rami an ka yi incineration su an ka an business su kuma an sa magani wanda ka disinfectant wuri avec des virus magani wanda kashe kwayar cuta kudirin doka mai lamba hudu na wannan doka ta gwamnan birnin yamai ya nuna cewa duk wani nau'i na tsuntsaye da ka iya kamuwa da wannan cuta ta murar tsuntsaye an ɗauki matakai na sa ido tare da bi saura kafa domin ganin wannan cuta ba ta fi karfin birnin na yamai har ta kai ga bulla ga wasu yankuna ba. Dr. Abubakar Ramu daraktan ƙasa mai kula da lafiyar dabbobi ya ce ya zuwa yanzu an shayo kan matsalar kuma ya kyautu da a kwantar da hankali abin da zan ciya ga mutane su tar da hankalin su ga wanga lokaci da muke ga yau ma alhamdulillah wata rashin lahiya mun kare ta ga ga wannan wuri an killace ta ba a bari ta heta ba da kasashen waje na ta shigo mana in an ka ka kwai ko an ka ka kaji wanda ba su da lahiya kun san wani lokaci su wayansu kasashe ko sun ga bisa su ba ta lahiya suna iya da ta akata to wannan abu shi na zama muna matsala shi na ka suna shigo a cikin kasar mu suna muna kare problem na yi kokarin jin ta bakin shugabannin wannan gona da wannan cuta ta bulla amma haka ta bata cimma ruwa ba sai da duk da cewa ba su yarda na naɗi muryoyinsu ba sauran masu kiwon kaji da cutar bata je gare su ba sun ce suna nan sun ɗauki kwararan matakai tare da sa idanun sosai ga tsuntsayen nasu amma da yake magana mamman nuri shugaban kungiyar adaidai sai wadata masu kare hakkin jama'a masu saye domin amfanin yau da kullum ya ce ya kamata fa a rinka ɗaukan mataki na rigakafi domin kaucewa irin wannan asara da ake tafkawa da zarar cutar ta bulla. mutane ana ta asara wanda suke kiwon kaji da sauran tsuntsaye abin da ya bar daɗi ko ba gaskiya ba saboda takan yi ma ka je ka ciyo bashi ka siyo kwai an ƙyanƙyashe an samu yan kaji ko kuma a'a uwayen kajin ne ma da suke kwai kyau daga inda aka ce wannan murar tawa kana sai ka ga ana ta kashewa wasu a yanki to wannan nake tsamanin kwanda a sami matakai na rigakafi tuni dai aka ɗauki ƙwararan matakai ciki har da hukunci ga duk waɗanda suka saba wa dokokin da aka shata na kariya da ma dakatar da wannan cuta ta marar tsuntsaye a birnin yamai salisu bukari dw hausa daga yamai a jamhuriyar nijar to sai mu ce Allah ya taƙaita ta. Idan muka je jamhuriyar kamar kuwa masu ababen hawa ne a can ke kokawa kan ƙarin farashin man fetur da gwamnatin ƙasar ta yi. A ranar biyu ga watan Fabrairu ne dai gwamnatin ta ƙara farashin na mai lamarin da ya jefa masu ƙaramin ƙarfi cikin tasko. Daga garwan Kamarun ga rahoton Muhammadu Danda. An da bi shekaru masu acaɓa da masu motocin dako da na tafiye-tafiye suna shan mai ne gefen tituna. wannan man fetur da suke sha ana shigo da shi ne daga najeriya inda yadda sanjin naira yake haka farashinsa ke sauyawa a kulla yaumin yayin da ba a kara kuɗin man fetur ɗin ba farashinsa a kan titi ya kai har kusan sefa dubu ma amma ba a ce komai ba ana saye a haka yanzu da gwamnati ta kara farashin ana ta ƙorafe-ƙorafe Halidu Musa yana cewa. Gaskiya farashin mai ya kai mu a baya sosai saboda yanzu ma yau na kai mara lafiya asibiti amma kamin samu mashin da zai kai ni kowa na tsare sai ka ga ya kawo tsada to dole haka na biya amma ka yana damuwa mu talakawa gaskiya gashi muna fama ga abin da za a ci ga kuma ga tsada man fetur amma ai kaman ko nan arewacin kamaru tun da najeriya na kawo mai ba tsada a nan ko wannan anya zai taba ko wanda ake tsoro Ya zai taba mu saboda ka san yanayin yadda yake abun na kasan kasan nan in ka ga ya shafi ko ina ko ina ne abu na kasan kamaru kan babu wani sauki kaza kaza do harakan daya ne baicin suna sayan mai ne kan tituna yan acaba suna nuna ma kwastomomin su cewa mai na da tsada aliyu dan acaba ne na tambaye shi idan karin kudin man fetur ya shafe su gaskiya mai ya shafe mu mm. amma ina ga kaman kudin eh, man Najeriya yana da arha nan eh to kwanan nan ne dai abin da dan sauki kadan amma ko ya kasan talaka kam dole ne <laughs> abu in ya dai dan tauri dole zai kuka to ana wai kukan kara kudin mashin itun da an kara kudin mai eh to in an kara kudin mai dole za mu kara kudin mashin don mu ma ba namu bane mutane ke ba mu mu yi aiki don mu fidda balas masu hawa mashin su ma an kara musu farashi ko da an sayi man akan titi ne kamar wannan na hawa mashin mana ya kaga farashin an kara farashi an kara farashin mana ba su da kirki masu mashin ne an kara farashi an kara kudin mai to kudin mai ya kara sai su kara mana farashi to su yi hakuri mana haka nan eh? to su yi hakuri haka nan muna shan wahala eh, komai ma ya karu shinkafa ta karu mai babin da bai karu ba komai da komai Allah ya taimake mu shi kuma shagari cewa yake suna cikin damuwa. Ai muna cikin damuwa gaskiya. Mai ya ci mutuncin mu da muna aiki nan da zuwa can jaka irin goma yanzu ya zama ashirin sakamakon tsarin kudin mai. Wahalar da muke ya ɓaci a mai. Yadda kasan muke siyan shi da ɗari uku ɗari hudu mu zo mu yi aikin mu cin karan yanzu wallahi jaka ashirin da jaka goma zama jaka ashirin daidai yarba. Jaka ashirin mun ga aikin jaka ashirin kake yanzu zama jaka arba'in. Akwai matsala kenan. Ba karama ba. Ko menene abin yi? Inda hali a duba mana rage ko za mu samu sauki. Muna son gwamnati ta sa hannu ta taimake mu. Menene Taimako eh, taimako dai kasa a sai dai mu roki gwamnati masu ƙasa su taimaka muna duk abinci muke nema ya mu gam sai dai wannan ƙarin farashi da gwamnati ta yi bai shafi kalanzir da gas na girki ba mamadu danda dw hausa daga garwa a jamhuriyar kamaru To ma sauraro ƙarshen rahotannin namu kenan a yanzu kuma a daidai wannan lokacin ne muke ban kwana da masu bibiyar mu a shafin mu na Facebook tare da gayyatar ku zuwa babban shafin mu na intanet dwcom hausa domin sauraron mu kai tsaye har ma da karanta labarai da muke wallafa muku a duk lokacin da kuke bukata. Salihu Adamu Usman shine sunana.